to kamar yadda ka ga eh, aliyu lalle ni ba bakon siyasa ba ne kuma sha'anin gwamnati na saba da na rike matsayi eh, na minista na kasashen waje cikin yanayin nan na shekaru goma da suka gabata kuma na yi zama minista na cikin gida har yau a ci wannan yanayi inda babban batu wanda aka yi kula da su cikin matsayin nan biyu nan shine batun tsaro da irin matsalolin na wannan lokacin da mu take fuskanta kenan aikin da muka saba yi tare da president Isufa muhammadu shine muka ci gaba da yin shi tare da abokai na na jam'iyyata da 'yan kawance daidai yadda muka saba yi Eh, yau ni ne a cikin wannan kujeran ta shugabancin ƙasa kuma matsayin nan da na president isufu ina tare da shi yanzu nauyin abisana ne ya zama kuma alhamdulillahi eh, duk fasaha da muke iya muyi amfani da ita muna nan ga sarrafa ta eh, daidai gurgudu yanzu a wani kalubale da ake ka fuskanta eh, a cikin watannin na takwas bare ko eh, ai ba sai na ga maka ba alhaji aliyu babban kalubale namu yau shine kalubalen tsaro mm-hmm. karancin tsaro musamman eh, tun da ta'adda sun sake salon nasu a da abinda muka san su da shi shekaru kaman bakwai zuwa shida haka da suka fara su ba sa taɓa talaka yanzu ba su da wani aiki sai kashe-kashe da kwace kwacen dabbobin talaka amsa harashi eh, a sunan zakat su barayi mm. to wannan abun sabo ne kuma kasan kasanmu akwai faɗi akwai jama'a ga rashin hanyoyi in ka zama shugaban ƙasa wanda allah ya ɗora maka nauyin kare waɗannan mutanen kuma ga kanan baka samu yadda kake so ba lalle akwai kalubale mana